ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما waɗanda suka kafirta da ayoyinmu za mu shigar da su wutar da za ta kewaye su ranar alkiyama duk lokacin da fatar su ta ƙone sai mu canza musu wasu fatun daban saboda a ci gaba da azabtar da su haƙiƙa Allah ya kasance mabawayi babu abin da yake gagararsa mai hikima ne cikin abin da yake tsarawa kuma yake hukuntawa